الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزام تاشي درسينا سبعين دترة تكون كراتمنا رياض الصالحين مع الإمام yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alaih yau sha tara ga watan rajab hijira ta 444 wadda ta yi daidai da goma ga watan biyu shekara ta 2023 ta miladiya muna cikin babun raja babun wato kauna za mu tashi hadisi na 430 wani ibn abbas radiyallahu anhuma daga abdullahi ibn abbas Allah ya yarda da su da shi da mahaifinsa kenan qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min rajulin muslimin yamutu fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shai'a illa shaffa'ahumullahu fi babu wani mutum musulmi da zai mutu mutum arba'in su tsaya a kan jana'izarsa wato wajen yi masa sallah mutum arba'in ɗin nan waɗanda ba sa yin shirka da allah da komai face allah ya ba su cetonsa face allah ya ba su cetonsa wannan hadisi rawahu muslim ma'ana wannan yana daga cikin hadisan raja'i cewa idan dai mutum aka samu mutum arba'in wanda ba sa shirka suka tsaya akan yi masa sallar jana'iza to Allah zai ba su cetonsa ma'ana abin da suke roƙa masa cewa Allah gafarta masa Allah zai gafarta masa to wannan <clears throat> ah, ya nuna wato falalar a ah, samu mutum arba'in ko sama da haka wajen jana'izar mutum shi yasa idan aka samu ah, rasuwa a lokacin da ake ganin ba za a sami isasshin mutane da za su zo su masa sallah ba a malamai suka ce mustahabbi ne a jinkirta har sai lokacin da za a sami isassun mutane jiya muke karanta hadisin rafi ibn khadij a lokacin da ya rasu da daddare sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu da daddare ne sai mutanen gidansa sai suka nemi fatawa wajen sayyidina abdullahi bin umar cewa sa iya jinkirtawa sai da safe yadda zai zamanto mutane sun zo sun halarci jana'izarsa ya musu izini cewa su jinkirta ɗaya daga cikin dalilan da yake sanyawa ake jinkirta sallar jana'iza kenan idan ana kwaɗayin a samu jama'a da yawa za su zo kuma shi sanarwa don jama'a su zo baya daga cikin annayu yi kuwa da mutuwar wani wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana don wannan yekuwar ta jahiliya ce a ceto jama'a a bangon marayu ya tafi to jama'a gatan zawarawa ya tafi wannan shine na ayu shine aka hana amma don a sanar a ce za a yi jana'iza wani ya rasu za a yi jana'iza karfe kaza wannan ba na ba ne don haka kamar ko da sanarwa da ake a gidan rediyo akan cewa wani ya rasu za a yi sa lokaci kaza wannan baya daga cikin abin da aka hana bal yana daga cikin kwaɗayin a samu wannan falalar kuma wani hadisin ya nuna falalar wato gudun shirka kun ga an sifanta su da cewa waɗanda ba sa shirka da Allah waɗanda ba sa shirka da Allah saboda su ne wanda Allah yake karɓan cetonsu to sannan kuma ya nuna mana cewa ita sallar janaza da ake yi neman ceto ce shi yasa daga cikin addu'o'in da ake so a yi a ce Allahumma shafi'na fihi Allahumma shafi'na fihi Allah ka karɓi cetonsa cetonmu in mm, akan sa. wato karɓi ceton da muke nema masa daga cikin addu'o'in da ake yi a cikin sallar janaza ah, ah, kuma a wannan ya nuna a abinda mutum zai kaunaci ya samu ne na alkhairin da ke cikin sallar jana'iza kun ga yadda shi mai sallar jana'iza mamaci yana so don ya samu ceton su ma masu sallar suna so don su samu ladan don su samu ladan da kuma fatan kanta cewa su ma idan suka yi cewa su ma Allah ya sa su ma su sami irin wannan su samu jama'a haka su tsaya a kansu suna roƙon ceto suna roƙon Allah ya karɓi cetonsu a kansa to wannan shine zai samu wato ni kwaɗayin cewar in Allah ya yarda in dai mutum ya mutu aka sami irin wannan jama'a suka yi masa sallah to ana kauna a gare shi akwai kyakkyawar kauna cewa Allah zai karɓi cetonsu ko da ku kawai tsayawa suka yi suna ko da tsayawa suka ba su iya addu'ar ba tunda dai sun tsaya ne sun zo don su nemi cetonsa to ana kauna cewa Allah zai dube su cewa sun zo ne domin su nemi ceton mm, ko da ba su iya addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba to ko da ba iya ba dai a ce Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma ighfir lahu warhamhu ko shi aka yi masa Allahumma ighfir lahu warhamhu Allah gafarta masa kai masa rahama ko ita kawai aka tsaya a kai yayi amma kamata ya a koyi ita wanda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafi tunda ita ma fa ba ita ce gaba ɗaya ba wanda sahabin ya ruwaito a hadisin zaid ibn khalid al-juhani ne wanda yace ya ya tsaya a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wata sallar janaza sai ya ji daga cikin addu'arsa sai ya ji wannan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afwanhu wanda dai Imam Muslim ya ruwaito wanda aka sani yace daga cikin addu'a ba ita ce duba eh ba ita ce duba saboda haka amma in mutum ya haddace wannan ya maimaita ta tunda ita addu'ar ita sallar janaza babunta addu'a ne musamman aka samu liman wanda yake tsawaita a cikin addu'a maimakon ka zauna kai gum kai ta maimaita ta eh in yana da haƙƙi akan jana'izar kama alal misali dan uwansa ne ko mahaifi ko miji ko yana da wani haƙƙi ko kuma ko da shugaba ne tunda shugaba duk yan kasar ai ƴaƴansa ne mutanen na'am a mai neman shugabanci ba shi da haƙƙi shugaban dai shine yake da haƙƙi eh. Eh, amma dai shugaba shi yana da haƙƙi in shugaba zai zo a jira shi saboda a matsayinsa duk waɗanda suke ƙarƙashinsa iyalinsa ne saboda ka in ya nemi cewa a jira shi ya zo haƙƙinsa ne bal shi ne ma ya cancanci duk wanda zai wuce ma ya yi sallar aina ibinsa ne shi ya cancanta ya yi sallar wanda duk za a sa a gaba su yi sallar na'ibansa ne hmm. الحديث الحادي والثلاثين بعد الثلاث بعد الأربعمائة حديث ندري هود الثلاثين دنيا وعن ابن مسعود رضي الله عنه دقى ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله يدرشي ابن أم عبد إيه. قال يتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata kubba wato wata rumfa kubba rumfa ce wadda ake yin ta ta fata Na hawan min arba'in kusan mumu arba'in saboda tana da ɗan girma faƙal sai ya ce a tarbauna an ta kunu rubu a ahalil janna kuna so ku zamanto ku ne rubu'in yan aljanna wato kashi kaso ɗaya cikin hudu na yan aljanna a ce duk ku ne kaɗai al'ummar ku al'ummar musulmi kulna na'am suka ce na'am qala atarbauna an takunu thuluth ahli aljanna kuna so ku kasance ku ne sulusin yan aljanna wato kashi ɗaya cikin uku na yan aljanna ku ne su kulna na'am muka ce na'am qal wallazi nafsu muhammadin yadi na rantse da wanda ran muhammadu yake hannunsa inni la arju an takunu nisfa ahli janna ni wallahi ina kaunar ku kasance rabin yan aljanna wa dalika anna aljanna la yadkhuluha illa nafsun muslima bayanin wannan ku shine ita aljanna babu mai shiganta sai rai wanda yake musulmi wama an fi ahli shirki illa ka sha'aratil ba fi jirgin thawril aswad ku kuma dangane da in aka kamanta ku da masu shirka kamar wato a filin gashi ne fari a jikin fatar sa wanda yake baki kirin auka sha'aratil sauda fi jildi thawril ahmar ko kuma kamar silin gashi baki a jikin fatar sa wanda yake jajawur jansa wato saboda yawan wanda suke shirka din yawan su ya kai saboda haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda babu mai shiga aljanna sai musulmi kuma su musulmi ne saboda haka za su zamanto su ne majority za su zamanto wato alalakalla za su zamanto rabi wato wannan fan aka kamanta da al'ummomin sauran annabawa wanda suka yi imani da su a zamanin su tunin annabawa da suka zo tun daga annabi nuhu da wanda suka zo bayansa har zuwa annabi isa wanda suka yi imani da su to in aka kamanta a adadin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam za su zamanto su ne rabin yan aljanna wannan abin da zai kwadaitar da musulmi ne akan yawan wanda za shi shiga aljanna a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sama a cikin su wannan hadisin muttafaqun alaihi الحديث الثاني والثلاثين بعد الأربعمائة حديث ندري هدو دثلاثين دبيو وعن, وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه دقى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الله يدرشي مزاج مريا الصحابي إيه. yace an bashi eh, zaƙin murya irin zaƙin muryar Ali Dawud ya ce matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce mun kasa bacci saboda daɗin karatun ka ya ce da na san kuna ji ai da na daɗa ƙara rera shi da zaƙi fiye da yadda kuke <laughs> da suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ai an bashi zaƙin murya irin zaƙin murya annabi dawud wato annabi dawud allah ya bashi zaƙin murya wajen karatun zabura ba ma kaji ah, wato ah, kafirai wanda ba su yarda da wanda ba su yadda da mu'jizozin annabawa ba sai suka ce wai amsa kowa ne in yana karatun a zabura wai amsa kowa ne zama yana yi wai duwatsu sai su rinka amsawa shine ake cewa wai daɗin muryarsa amsa kowa ne ba wani abu ba to tsuntsayen fa da su ma suke yi suke tasbihi tare da shi a to <laughs> ko kuma su zai amsa kowar a ji zaƙin muryar tasu ba <laughs> eh. abu musa al'ashari babu ba amsa kowa kaji tuwaris <laughs> ya amsa kowa ai abu ne wanda yake na ɗabi'ar halitta ɗabi'a ce da Allah ya yi wato shi sauki idan ya fita tafiya yake a cikin iska idan iskar ta je ta haɗu da wani waje mai tsawo sai ta bugo shi ya dawo baya in ta bugo shi ya dawo baya sai ka ji kamar sautin naka ya dawo kana amsa kuwa ai shi ne ai a'a shi ya ɗauka ba bututu ba la speaker ba ba ka amsa kuwa ba to kai wai fulatanci kake ne kuwa wasu kake malam shi idan yazo idan kai idan ka shiga cikin waje wanda yake duwatsu ko kuma ka shiga wani ɗakin taro babba in kai magana ba za ka ji kamar ana amsa ka ba to nan ne amsa kowa ne ba fika ba <laughs> eko shi ne ake ce masa eko da turanci hmm. abu musa al-ash'ari kenan abdullahi bin qais abdullahi bin qais shi asalin sa dan yaman ne a shekara ta bakwai ya zo madina da suka yi su da suka zo da shi da yan uwansu suka yi musulunta a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki ya yi murna da zuwan su da zuwan lokacin kaga suka zo aka ci haibar kuma su jafar suka zo jafar ibn abi talib suka dawo daga habasha to shi abdullahi ibn qais shine daga cikin wanda suka haddace alkur'ani yana cikin aramomin sahabbai yana basra shine sayyidina umar ya tura shi a matsayin gwamnansa don aka yi sallah asuba sai ya juyo ɗan ya fara da yan sahun farko kowa zai karanta musu aya goma kowa ya biya ya ji aya goma goma suke yi duk mutanen masallacin shi yasa karatun karatun mutanen basra sun lakance shi daga abu musal ash'ari da aka je aka gaya masa sayyidina umar ya ce wannan shine zato na da kai ya abdullahi ibn qais hmm. haka ya tsaya a kan mutanen inda ya je yana gwamna amma yana koyar da karatun ƙura'ani mm. na ma za mu samu gwamnoni haka a <laughs> eh? ah, to waye wannan karatun kuma <laughs> wanda dai suka iya su je su ai kuwa da akwai abin da ya iya na malamai to qala <laughs> yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza kana yawmul qiyama in rana alqiyama ta kasance dafa Allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniya Allah zai danka mu kowane musulmi ba Yahudi ko ba nasari fa yaqul sai yace hadha fikakuka minan nar wannan shine fansakka daga wuta wato uh, wa fi riwayatin an daga wata riwaya daga gare shi dai Abu Musa al-Ash'ari an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yaji'u yawm al-qiyamati nasun min al-muslimin waɗansu mutane daga cikin musulmi za su zo ranar alkiyama bi zunubin amsalil jibal da zunubai wato waɗanda suke kwatankwacin duwar wasu saboda girma da yawa yaghfiruha hallahu lahum Allah zai gafarta musu wato kuma <clears throat> a wato saboda Allah ya ce zai cika wutar jahannama da mutane da aljanu ga baki daya to amma Allah maɗaukakin sarki a kar wannan ya sa musulmi ya zamanto ba su da su yanke kauna su tsoron cewar to ta yaya za a yi a cika jahannama kenan hadda su za a hada ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowane musulmi zai samu wanda zai zamanto shine fansarsa a cikin wuta daga cikin ba yahude ko ba nasari tunda su ba su imani ba saboda haka za su shiga wuce shiga wasu wuce da za su yi za su zama a maimakon musulmi tunda kowane mutum yana da gida a wuda yana da gidan a aljanna idan 'yan aljanna suka shiga aljanna gidajen 'yan wuta wanda ba su shiga ba sai a gadar da su ga mutanen aljanna shine tilkal jannatu lati uristumuha bima kuntum ta'malun wannan ita ce aljanna da aka bayar da ita gado a gare ku saboda abin da kuke aikatawa sai a rarraba musu to haka su kuma yan wuta gidajensu a a aljanna a a yan aljanna gidajensu a wuta sai a raba ma yan wuta zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yufsidun الذين كفروا وصدوا عن سبيل sabilillahi zidnahum azaban فوق العذاب بما كانوا wanda suka kafurta kuma suka hana mutane bin hanyar Allah za mu ƙara musu azaba akan azabarsu saboda barnar da suke yi to azabar da za a ƙara musu azabar waɗanda suka ɓatar to shi yasa daga cikin wannan shi ma yana daga cikin hadisin da zai samu ƙauna akan cewar wuta Allah maɗaukakin sarki zai yantar da mumine da gare ta saboda waɗanda yake ba mumine ba wanda za su shige ta qauluhu na'am eh dama abin da ake nufi kenan yahuda wanda ba su yadda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ba wanda za a karbi yahudanci ko nasrananci daga gare shi sai wanda bai san annabi ba waɗanda amma duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyuha aw nasraniyuha thumma la yu'minu bihi fa yadkhulu illa illa dakhala an-nar ba wanda zai ji ba wanda zai ji ni zai ji na ji annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji zai ji wato wane ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan al'umma wato al'ummar da na zo na same su har Allah ya nada kasa ko ba yahude ko da ba nasari sannan ya ki imani da ni face Allah ya sa shi a wuta a su ake nufi yahud da nasara da basu ji da sun san da zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma suka yi imani amma wanda ba su sani ba kaga su suna da uzuri yanzu kamar wannan dan majalisar da dan majalisar netherlands na holland wanda ya yi motion akan akan ba da kariya ga wannan jaridar da ta yi da ta yi wannan zanen na batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sha gaba wajen batanci gare shi amma bai san waye ba amma da ya san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta sai gashi an zo da shi da shi da sudais sheikh abdurrahman sudais ya tsayar da shi ne masa ziyara a kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kuka babban makin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bai san shi ba amma da ya zo ya san shi ka duba irin wannan sakanar ya zo bayan ya yi umra ya je ya yi ziyara aka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da su dai suka tsaya yana yi masa yana yi nuna masa yadda ake sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yana kuka ka gani waɗanzu waɗanda akwai waɗanda su suna yahudancin ne da nasarancin saboda ba san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma in suka san shi ne to sai su yadda shi yasa nauyin akan mu yake mu isar da sanin annabi sallallahu alaihi wasallam da dukkan loko da lungu na al'ummar bani adam yanzu kamar irin irin waɗanda suke irin su papua new guinea din nan hmm? papua new guinea sai ga da wuya ka ga wani ma sun damata jin musulunci amma Allah ka ga albarkar albarkar jami'a islamiyya ba wai dan nayi jami'a islamiyya ba amma ka wanda suka assasa ta sarki faisal mutum ne mustaqimi kuma farkon shugaban sheikh abdulaziz bin bas amma daga cikin yan da suke karatu a jami'a hadda dan papua new guinea mutanen da suke cin mutane ba papua new guinea hmm? sanan wani gari tsakanin indonesia da australia a cikin bahar maliyan pacific ocean hmm. eh. ba su yanzu wannan ba ma taba duk da 'yan mishan sun je sun kai musu addinin kirista amma da yawa suna kan addinin su na magudanci ba san me musulunci ba amma sai gashi a cikin ɗaliban jami'a akwai wanda yake daga nan kuma ya koma yana da'awa yana wa'azi <coughs> qawluhu دفع إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار faɗin sa da yayi ma'anahu ma'anar wannan wato cewa a zai danka ma kowane musulmi da yahude ko ba nasari ya ce masa wannan shine fansakka daga wuta ma'anar sa ma ja'a fi hadisi abi huraira abin da ya zo a cikin hadisin abi huraira li kulli ahadin manzilun fil janna kowa yana da mazauni a aljanna wa manzilun fin nar da mazauni a wuta fal mu'minu idza dakhala al janna khalafahu al kafiru finna nar mu'mini idan ya shiga aljanna to kafiri sai ya mare gurbin sa a cikin wuta li'annahu mustahiqun lidhalika bi kufrihi domin ya cancanci shiga cikin wuta din saboda kafircinsa ba wai dan saboda ya zamanto maimakon musulmi din ba ba wai dan kawai ya zamanto ya fanshi musulmi bane ba fansan musulmi ne zai kai shi ba cancanta shiga wutan yayi saboda kafircinsa da yayi amma a cikin shiga wutar tasa da yayi sai ya zamanto ya mare gurbin wanda yake musulmi wa ma'ana fi ka kuka wato fansarka annaka kunta mu'arraban lidukhulin nar wa hada fi ka kuka cewa ai da ka kasance wanda kai an bujirar da kai da shiga wuta to wannan sai ya zamanto shine fansakka daga shiga wuta din lian Allah ta'ala qaddara lin-nari adadan yamla'uha saboda Allah ya kaddara ma wutar jahannama adadi da zai cika ta fa idza dakhalaha al-kuffaru bi dhunubihim wa kufrihim idan kafirai suka shiga wuta saboda zunubin su da kafircin su saru fi ma'ana al-fikaki lil muslimin sai zamanto kaman ma'anar fansa ne ga musulmi domin sun cika ta maimakon a ce an cika ta da an cika wani waje nata da musulmi su sai zamanto su ne suka cika ta wallahu a'lam Allah shine mafi sani wato wajen fassarar wannan hadisin wanda ya nuna wato hadisi ne wanda yake ma'anarsa ba zahira take ba mm, ba zahira take ba sai dai muna gaskata Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam akan abin da suka faɗa Mm. eh haka ne shi wai na aljannan ko na wuta eh na aljannan ba ai ba ai gida na aljanna ai ai ka sani ma ko planet za a baka <laughs> ah, tunda an ce na karshen shiga aljanna idan ya zo Allah zai nuna masa kamar ta cika hmm, sai ya zo ya ce Allah ai ba waje ta cika sai ta aje ka dai ka gani sai sake komawa sai Allah ya nuna masa aljannar ta cika ba wuri sai ya koma ya faɗa masa sai sai Allah ya annabi bayan na uku sai Allah ya ce to kana so a baka kamar duniya da abin da ke cikinta sai ce Allah kai ne ubangijin talikai kuma har da ba'a abin ba'a za a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya akan wannan musun naka sai ce je ka kana da kwatankwacin duniya sau goma to wannan kwatankwacin duniya sau goma a kagan ba za mu iya surantawa ba ba lallai ya a kan girma ba zai iya a kan kima da daraja amma ba za mu iya suranta shi ba saboda kai yanzu dan adam a ce ba za ka suranta mallakar duniya ba saboda tunaninka bai kai wannan ba eh, daga tunaninka bai kai wannan ba amma a cikin lahira saboda halitta tamu da banci za ka iya suranta wannan ma'ana eh, za ka iya suranta wannan ma'ana wani ibn umar daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma da Allah ya dada su shi da sayyidina umar kala ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yudnal mu'minu yawmal qiyama min rabbihi za a kusantar da mumini rana alkiyama daga ubangijinsa wato zai kusanta da Allah hatta ya ba'u kanafahu alaihi har sai Allah ya sa masa suturarsa a kansa wato abinda zai suturce shi sutura aminci da sutura da rahama zai lullube shi da ita ya hakikanin ta yake Allahu a'lam fa yuqarriruhu fa yuqarriruhu bi dhunubihi sai ya tabbatar masa da zunubansa fa yaqul sai ya ce a tarifu dhanba kaza ka san zunubin nan na kaza ka san zunubi na kaza a ta'arifu zamba kaza ka san zunubin nan na kaza sai yaqulu rabbi a'rif sai ce Allah na sani qala fa inni qad satartuha alayka fi dunya to nayi maka sutura a duniya ba wanda ya san kai kayi ka gama ba wanda ya sai ne maka sutura a duniya wa ana azfiru halakal yau ni kuma a yau zan gafarta maka zunuba wa yuba sahifata hasanatihi sai a bashi takaddar kyawawan ayyukansa na muyagun ayyukan babu bayan fa yayi fa har Allah ya gaya masa ya ce gashi kai ne kai kaza kai ne kai kaza kaga a wannan hadisin ne zo da ziyadar cewa Allah ya ce to ya Allah sai sai ya ce to ya Allah akwai wani fa ban gani ba baka faɗa ba yana so ya tuna wato ya tuna tunda ya ji ayyukan zunubin ba eh eh saboda ya ga ya ga garaba ya ga rahmar Allah Allah gama mu da rahmar Allah gama mu da sa hmm. wannan hadisi ne na raja'i wato cewar a nan duniya kai Allah ya maka sutura ba wanda ya sani ba wanda ya san abin da kai kuma rana alkiyama kai tsaya gaban Allah ya tuna maka cewa kai kaza kai kaza sai haka ne Allah ba ka musu ba sai to nayi maka sutura a duniya yau kuma na gafarta maka wannan shine karinci eh mana ai daga shi sai Allah laisa bainahu wa bainahu tarjuman babu mai babu mai tafinta tsakanin babu mai isar da magana tsakanin shi shi da Allah baka jima ya da'u fahu alai zai sanya masa suturarsa a kansa wato ya kusantar da shi ya amintar da shi sannan a cikin wannan halin zai gaya masa mm. to shi yasa a wannan wato ake so mutum ya zama to mai yafiya Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah ya gafarta muku lokacin da saidina abubakar ne fayar rantse cewa wanda ya yi tarayya a cikin yi mana na aisha sharri wanda dan uwansa ne misfa. ya ce ba zai sake taimakonsa ba ba zai sake daukan nauyinsa ba Allah ya ce wala ya atali ulul fadli minkum wasa an yutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum Allahu akbar yace kada waɗanda Allah ya basu su falala da yalwar dukiya su rantse cewa ba za su taimaka ma dangin yan uwa ma'abuta zumunci da muhajirai da miskinai ba wal ya'fu wal yasfahu su yi afuwa su kau da kai wato su manta kasi mita ban da mita shine safa wato barin mita kenan su yi afuwa su kau da kai ba kwa so Allah ya gafarta muku haka Allah ya ce kamar ba ai ba kamar ba ai ba ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ko to ba kwa so Allah ya gafarta muku ai maka irin wannan ba za ka so ai maka irin wannan ba to dan me me a duniya da zaka rike mutum hmm? balantana kai tai masa mita ko ka ce ka yafe to ni dai na yafe amma wallahi irin wannan al'amari kun ga abin da wani kullun ka zauna in ka zauna magana kenan to wannan ko ka yi afuwa ba kai safahu ba mm, ba ka da kai ba amma ka da kai shine ba za ka taba faɗa ba duba wajen eh, wanda suke bin tafsirin suratu yusuf sun ji ai annabi yusuf da ya tashi faɗa cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil wa qad ahsana bi id akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi Allah ya kyautata mu ya fitar da ni daga cikin kurkuku kuma ya zo da ku daga dawa kaga bai ce ya fitar da ni daga cikin rijiya ba saboda ya riga ya yafe musu amma kaga da ya faɗa ya fitar da ni daga cikin rijiya sai su so makalman junansu ko ne ba kuka yi wannan abu san bai ambata ba to wannan shine rashin mita shine afuwa da sako shine halin annabawa na'am eh yace lata shine ai tun da yayi wannan yace la tasriba alaikum al yawma yaghfiru Allahu lakum babu wani aibatawa a gare ku wannan ran Allah zai gafarta mu to idan ka yafe kar ka sake wayar wannan abu eh hmm. biyar Allah ya maka cikin musulunci musulunta. Na'am. Kana ba ni labari cikin abin da ya ja hankalin ta musulunta? Hmm. Wato asirar na sallallahu alaihi wa sallam. Hmm. Inda aka zo aka ba shi labarin da hindu ta musulunta. Hmm. Yace ya ya fi masa abin da ke da wani ne ya sa ta mutu ya sa ta eh. musulunta hmm. hmm, hmm. ai halin annabawa kenan haka halin annabawa to sai mai su za mu rinka koyi da wannan hadisin zai tunatar da mu wannan cewa eh, ai kamar wannan wanki ne <laughs> na abubuwan Allah ya ba Allah ya sa ka fara akwai wasu mutanen malam sun ka tashi a wajen gidaje wanda kawai jifa mutane suke da bakakken abubuwa irin waɗannan abin akwai ciwo malam mutum wani shekara talatin ko bai da yana yana jifan wasu ko ka wata mata tana yi wa irin wannan ba yana da wahala mutum ka iya yafe eh, to ai shi ne dama kaga shi yasa ai kace yana da wahala kace yana da wahala amma ba wai ba zai yiwu bane gwargwadon wahalar gwargwadon ladan eh to ai dama ai dama haka al'amarin shi ko suna yi kana kau da kai kana yafewar kana da karin samun nasara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ai mun karanta hadisin yace ina da dangi ina sadar da zumuntar su su kuma suna yarfe ni suna yanke mu yace in dai al'amarin kamar yadda ka faɗa ne to kamar kana sanya musu wato na toka ce a cikin cikin su kake ba su sai zama to wannan yafiyar da suke yi to su ne kake ta dora musu nauyi kai kuma kana ta samun ƙarin daraja wajen Allah hmm. ai wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya yace Allah bai taba ƙara ma mutum wani abu ba saboda afuwa da yake yi face daukaka hmm. hmm. face izza kaga mutum zai ta cewa wato in ka kyale mutane wallahi tattaka ka za su gara su san cewa kai ba kyalle ba ne to izzar abinda zai baka izzar ba ka nuna musu cewa kai ba kyalle ba ne kai afuwa ka kau da kai haka kawai Allah zai sanya shayinka a cikin zukatun zai ce kai wannan ka kyale shi wallahi kar ka taba shi in ka taba shi za ka sha mamaki ka rasa menene wai me aka yi wallahi kai dai kar ka taba shi to abu ne daga Allah mm. kuma ka san waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ku haddace su kuma ina rantsewa da Allah akan su Allah bai taba ƙara ma mutum da kaskantar da kai ba face ɗaukaka Allah bai taba ƙara ma mutum da afuwa ba face izza Allah bai taba ƙara ma mutum da wato roƙo ba face talauci Allah bai taba ƙara ma mutum wani ne na hudun na'am ah, ma na kasar sadakatun min mal sadaka ba ta taba tawaye dukiya ba ba taba ganin wani an ce ka ga saboda yawan sadaka yau ya talauci <laughs> kun taba jin wannan kun taba jin wani mai kuɗi da za a ce saboda yawan sadaka jarinsa ya kare ya talauci ya zama sai bara yake ba ka taba jin wannan to rantsewa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abubuwan nan guda hudu ku san su ku kiyaye su kuma ina rantsewa da Allah akan su don muhimmancin su ya faɗi wannan to wannan dai yana da alaka daga neman gafara na'am wala in sabartum <laughs> wato za ka iya ramawa wa jaza'u sayyatin sayyatun mithluha amma ta Allah ce fa man afa wa aslaha wala khawfu fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin wa man intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويسعون في الأرض إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم كيتي ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور لا تاكي ما يميتاوا na'am سورة nake باب gama babin nan fa so nake mu gama babin raja'i na'am in an taba haƙƙin Allah in an taba haƙƙin Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa man taqama li nafsi bai taba daukan fansa akan kansa ba amma sai in an keta iyakar Allah sai ya dauki fansa ga Allah hmm. Hmm. to alhadithu rabi hadisi salatina ba'da al-arba'imi'a hadithi na 434 wani ibn mas'ud daga abdullahi ibn mas'ud anna rajulan asaba min imra'atin qubla cewa wani mutum ya je ya sumbanci wata mace wato mata ce ba tasa ba wannan a cikin sahabbai ya je ya sumbanci wata mace fa atan nabiyya alaihi wasallam fa akhbara sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari fa anzalallahu ta'ala sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar wa aqimi salata tarafayn nahari wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhibna as-sayyi'at ka tsayar da sallah a gefen rana a guda biyu farkon rana da ƙarshen rana da kuma yankin dare innal hasanati yudhibna as-sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafi da munana fa qala ar-rajul sai mutumin yace ali haza ya rasulullah wannan gare ni ce ya rasulullah qala li jami'i ummati kullihim ga dukkan al'umma ta gabaki ɗayan shi mm, to haga abin da yayi saboda yana daga cikin sagairu dhunub tunda bai kai ya zuwa ga aikata zina ba to da kyawawan da kyawawan ayyukan ya zo a cikin wata riwayar wannan hadisin cewa da ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba to sai da aka yi sallah sai ce kayi alwala kayi sallah tare da mu yace eh to sai ya karanta masa wannan ayar cewa sai Allah ya saukar da wannan ayar ya karanta masa yace to wannan gare ni ne ni kadai yace a ga dukkan al'umma don ga sahabbai yadda suke damuwa saga'ir in suka ambata dan ya je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda tsarkake shi ko akwai haddi ba wai yayi bane saboda rashin damuwa ko rashin kula da iyakokin Allah ko kuma cewa wannan ai dan karamin zunubi ne bal ya ɗauke shi wato babban al'amari ya aka ya je har al'amari ya kai ya zuwa ga zai sumbanci mace wanda yake ba ta halatta a gare shi na'am a'a wannan muka kyale wannan batun su wato dai hankalin saboda ai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira yace Allah ya rubuta ma dan adam rabansa na zina zai same shi la mahala mm. to irin wannan ne wanda saboda raunin dan adam wa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni to idan har wannan abin da amma kaga tsoron Allah da sanin Allah shine yasa da abin ya same shi sai ya kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa mumini gani yake zunubinsa kamar dutse ne zai faɗo ya halakar da shi munafiki ko gani yake zunubinsa kamar wani dan kura ne ya faɗa kan hancinsa da zai ya hure shi to shi yana ya girman abin yasa ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa to haka wannan ba wai yana nuna kan cewar a ko sahabbai ba sa ganin girman irin wannan ba a'a ai sahabbai ba ma'asumai bane mutane ne ba mala'iku bane mutane ne kuma irin raunin da ke tare da mutane yana da shi suna da shi amma bambanci shine kan cewar wato su ba sa israri akan akan sabo idan har abu ya faru tunda su ba ma'asumai bane masu komawa ga Allah ne to wannan hadisin ya nuna mana kuma cewar kyawawan ayyuka idan mutum ya yi ƙananan zunubai da ya yi wanda ya sani ma da wanda bai sani ba suna tafiyar da su sai zama to kamar bai yi ba الحديث الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة حديثي نتري هدى الثلاثين ببير وعن انس رضي الله عنه دغا انس الله يدد شي قال يتي جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يازو وجن النبي صلى الله عليه وسلم سيتي يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي يتي يا رسول الله ناي أبو وند يكي واتو اكوي حدي أكنسا دانك سقيد حدي اكينا وحضرت الصلاه صلى كما تهلرتو لوكتن صلى يزو فصلى ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada sala yayin da ya ya idan da sallah qal sai yace ya rasulullah inni asabtu haddan fa aqim fiyya kitaballah yace ya rasulullah na na aikata abin da yake akwai haddi a kansa ka tsayar da littafin Allah hukuncin Allah a kaina qal hal hadarta ka halarci sallah tare da mu qala na'am qala qad ghufira lak yace an gafarta maka muttafaqun alayhi wannan hadisi muttafaqun alayhi qawluhu fadin sa da yace asabtu haddan na aikata haddi ma'anahu ma'siyatan tujibu ta'zir yana nufin sabo da yake wajabta ayi horo a kansa wato ayi ta'zir وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما معنى باوي شيني حدي na shari'a na hakika ba kamar haddin zina da shan giya da waninsa fa inna hadhihi al domin waɗannan haddodi la tasqutu bis sala ba ta sara ba ta faduwa saboda sallah wala yajuzu lil imami tarkuha baya halatta ga liman ya tsayar da shugaba ya ki da wannan haddin to kamar yadda waɗansu lafuzan riwayar suka nuna ba wai haddi ne ba na aikata zina din dan kamar yadda wata riwayar ta nuna yace duk abin da mutum zai yi da matarsa yayi da wannan matar sai dai kawai bai yi wato bai sadu da ita ba hmm. ya ce a yi masa haddi ya ce a tsayar masa da haddi ya ɗauka wannan akwai haddi a kansa saboda haka amma inda abu ne wanda yake akwai haddi sallah ba ta yafe abin da yake akwai haddi dole sai mutum ya tuba duk da yake daga baya an haramta cewar idan mutum ya yi wani abu wanda yake akwai haddi ya je ya kai kansa don a tsayar masa da haddin idan ya yi allah ya rufa masa asiri to ya bari ya je ya nemi gafara da Allah Allah ya so ya gafarta masa kuma Allah ya so ya masa ba sai ya zamanto da yana cikin bainar khawfi war raja tsakanin tsoro da kauna to irin waɗannan hadisai kuma da Allah yake gafartawa kamar shi hadisin Ibn Umar Allah zai ce ba rana kaza kai kaza ba rana kaza kai kaza kaga wani ya nuna raja'i din eh tunda shi wannan kaga ba a tsaya a ce kan cewa sai kanana ba wani zai iya ɗaukan hatta manyan zunubai a gaya masa cewa ranka zafa ka san wannan zunubin to Allah ya maka sutura a duniya ya ce kuma zai gafarta maka a can الحديث السادس والثلاثين بعد الأربعمائة حديث نتري هدد ثلاثين دشدا وعنه دقدي أنس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده, فيحمده عليها أو يشرب الشربة fayahmaduhu alaiha hakika wallahi Allah yana yarda wato yana son gaba yana yarda da bawa ya ci wani ya ci loma ya ce wani abinci fayahmaduhu alaiha ya yabe shi akan wannan ya ce alhamdulillah wa an yashra au yashraba sharba ko kuma ya sha wani abin sha fa yahmaduhu alaiha ya gode masa akai rawahu muslim الأكلة بفتح الحمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة والله أعلم أبن دا أكي نفين دا الأكلة وتوكالاتي أبنشي دا دا أتباوي لوما با كمار كرون كمالو ko abincin rana ko abincin dare wato in ka gama ci gode ma Allah ba wai kowace loma sai kai alhamdulillah shine Allah zai yarda da kai ba A'a idan ka ci daga farko har ƙarshe bayan ka gama ka ci ka ce alhamdulillah haka shan abin sha ka sha ruwan sanyi ko ka sha abin nan ko ka sha wani juice mm, ko ka sha wani kunu irin na gyaɗan nan irin na adamawan nan mm, ka sha ka ji shi yana wani irin garɗi, to kana sha ka ji daɗi abinda za ka tuna Allah ka ce alhamdulillah to Allah yana yarda da bawa akan wannan saboda lokaci ne na gafala yayin da ka ji daɗin ya yi daɗi eh, yayin da ka ji daɗin ya yi musamman yanzu saboda tasirin america sai ka ji mutu ya ce oh gosh eh ko eh, ko kuma ka ce wow eh eh shine in abinda suke ta yadawa kenan sai la'ana sai kalmomi waɗanda suke na kazanta na rashin ma'ana amma ka ci abinci mai daɗi ka ce alhamdulillah imam malik ya ce kullum ya shigo gidansa ya ce masha Allah la quwwata illa billah in ya duba gidan walaula janna ta jannataka qulta masha Allah la quwwata illa billah yaya da ka shiga gidan da ka shiga gonar taka baka ce masha Allah la quwwata illa billah hmm. to haka ake so mutum in ka shiga in ka in ni'ima ta zo in kai ni'ima ka tuna da Allah kakka gafala to a lokacin da ka gode ma Allah yayin ni'ima Allah yana yarda da bawa kan Shi shine kuma kwatankwacin wannan shine hadisin Abi Huraira da yake cewa mutum yana yin magana da kalma ɗaya ta yardar Allah za ta ɗaukaka shi wajen samun daraja ta yardar Allah inda baya tsammani ko mutum yana magana ta fushin Allah Ka jefa shi cikin halaka cikin fushin Allah inda baya tsammani haka nan ma wannan saboda haka kaga mutum ya saba da ashariya ya saba da irin wannan la'anar a irin wannan kalmomin la'anar wanda abin mamaki wato su kansu suna jin kunyar wannan yanzu ko a cikin gidan rediyo ne a gidan talabijin kamar cnn idan ana kawo mutum yana irin wannan maganar da wannan kalmar sai ka ga sun sanya f amma sauran sai kaga an sanya dot wai ba za a faɗa ba kar a ce an karanta su kansu sun san abin alfasha ne amma kuma suna ado da shi kuma suna koya mana sai ga yaran mu su ma sun dauki wannan da abin da ake koya musu kenan kuma sai a dauka wannan burgewa ne a dauka wannan burgewa ne mu guji wannan musaba mu harshen mu faɗan ambaton Allah harshen mu in ya saba da faɗan ambatar Allah to mun ɗauki tafarkin samun yardar Allah cikin sauki kuma kalma ce ka gani abu ne wanda yake basir mai saukin gaske kawai ka ci abinci kana jin daɗi ka ce alhamdulillah ba ma sai ma ka faɗe ta da tsawon ba الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا كما يجوز اتكن بخاري والحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اما كتي الحمد لله duk da yake ka faɗi waɗancan wanda suka zo da hadisin cikakku shine yafi amma an kace alhamdulillah ka ɗauki tafarkin samun yardar Allah الحديث السابع والثلاثين بعد الأربعمائة حديث ندري هدو دتلاتين دبقي وعن أبي موسى دق أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن لا يددشي عن النبي صلى الله عليه وسلم دق النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار الله ينا شمفد أهنن سدد الدري دومون مبستا ودرانا يتوبا wa yabsutu yadahu bin nahar li yatuba musi'ul layl kuma yana shimfida ranansa hannunsa da rana domin wanda ya mugusta ya mummunan aiki cikin dare ya tuba hatta tatlu a shamsu min ha har sai rana ta fito daga mafadarta rawahu muslim wato Allah madaukakin sarki kullun a cikin gafara yake kullun a cikin gafarta a cikin wato ba da damar tuba yake ma'anar shimfiɗa hannunsa wato yana ba da damar tuba hmm. yana ba da damar wato a shirye yake karɓi tuba hmm. wallahi masalul a'la amma ka san hannu yana nufin wato kamar kira ne ko shimfida hannu yana nufin kamar kira Allah ne kaɗai ya san yaya sifar hannunsa take kuma yaya sifar shimfiɗawar take tunda wannan abu ne wanda yake na sifat a hadithu sifat Allah ne kaɗai ya san kaifiyar sifantuwarsa da su amma ba za a yi ba a tawilin su a ce ma'anar su kaza an kai tawili ka kamanta Allah ne shi yasa ta yi tawili sai ka ɗauke su abinda abinda ya faɗa abinda Allah ta'ala haka ya faɗa a bisa muradin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam amma abinda hadisin yake nunawa shine cewar dare da rana Allah kofar da ta karɓar tuba a buɗe kuma wato yana mai karɓar waɗanda suke komowa ya zuwa gare Shine ma'ana ma'ana tawa ba mai yawan karɓar tuba a yi masa laifi a tuba ya karɓa a sake yi a tuba ya karba a sake yi a tuba ya karba shine at-tawwab sigar mubalaga ce kaga ai a cikin sunan Allah babu at-ta'ib hmm? bal at-tawwab mai yawan karbar tuba hmm. sai Allah wannan da haka kar ka damu shedan wani lokaci zai ce maka ah, tuban muzuru kake yi kace shine muzurin <laughs> <laughs> وعن أبي نجيح دقى أبو نجيح أمر ابن عبسة أمر ابن عبسة السلمي دقى قبير بنو سليم قال لكن كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة سورة راكو جوانا حديث مي بما ماكي حديث مسلم yace na kasance a jahiliya ina zaton cewa wato ina yaƙini cewa mutane akan bata suke wato azannu idan ya zo akan abin da ake mu'ayanarsa to yana da zuwa da ma'anar yaƙini amma idan ya zo akan abin da wato ake tunaninsa ne to yana nan ababinsa na zannu na zato wannan ai a ina da ina cikin yaƙini cewa mutane akan bata suke to abu ne wanda ake gani wa annahum laysu ala shay da kuma cewa su ba sa kan wani abu na gaskiya wa hum ya'buduna al-awsan alhali suna bauta ma gumaka fasami'tu bi rajulin makka yukbiru, akhbara sai na ji cewa wani mutum ya bayyana a makka yana ba da waɗansu labarurruka faqa'adtu ala rahilati sai na zauna akan taguwata faqadimtu lai sai na zo masa Fa'ida, idza sallallahu alaihi wasallam mustafiyan jura'a'u alaihi qaumuhu sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai ɓoye kansa mutanensa suna karfin halin wato azabtar da shi wato sun ɗauki matsayi mai jura wato mai karfin hali wato abinda ba a tsammanin za a yi masa an yi masa fatalattaftu sai na silale wato na tafi wato a sannu da sannu a hankali a hankali hatta da haltu alaihi bi makka har sai da na shigo wajensa a makka fa qultu lahu sai na ce masa ma anta menene kai ku ji tambayarsa eh. menene kai qala ana nabi yace ni annabi ne qultu ma nabi yace menene annabi qala arsalani Allah Allah ne ya aiko ni Allah ne ya Allah ya aiko ni shine ma'ana annabi Allah ya aiko ni qultu bi ayyi shay'in arsalaka yace da me ya aiko ka qala arsalani bi silati arham ya aiko ni da sada zumunta wa kasri al-awsan da karya gumaka wa an a kuma kadaita Allah la yushraku bihi shay kada ai tarayyar komai da shi qultu faman ma aka ala hadha wa ke tare da kai akan wannan qala hurrun wa abd akwai da akwai bawa wa ma'ahu yawma idin Abubakar wa Bilal radiyallahu anhu tare da shi a wannan rana akwai sayyidina Abubakar da Bilal mutum farkon musulunci ne kuntu sai nace inni muttabi'uka to ni zan bi ka qal innaka lan tastati'a zalika yawmaka hadha yace ba za ka iya wannan ba a wannan ranar ka ba za ka iya bina ba a wannan rana ta ta ala tara hali wa halan ganin halin da nake ciki da halin mutane walakin irji ila ahali. sai dai koma wajen iyalanka fa idza sami'ta ta qad zahart fa'tini in ka ji al'amari na cewa na samu rinjaye na bayyana ka zo mu qala fa dhahabtu ila ahali. yace sai na koma zuwa ga dangina wa qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina wa kuntu fi ahli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso madina alhali ina cikin dangina faja'altu atahabbaru al-akhbar sai na rinka neman jin labarai wato ina bincike me ake ciki me yake ciki wa as'alu an-nas hina qadima al-madina ina kuma tambayar mutane yayin da ya iso madina hatta qadima nafarun min ahli almadina har sai da aka samu wata jama'a daga cikin dangina sun zo madina Faƙultu sai na ce ma fa'ala hadha ar-rajul alladhi qadima al-madina me labarin wannan mutum inda ya zo madina faqalu annasu ilaihi sira suka ce ai mutane gaggawa suke suna tafiya wajensa wa qad arada qaumuhu qatlahu mutanansa sun yi niyyar kashe shi falam yastati'u dhalik Ba sun kasa sun bas samu ikon yin haka ba faqadimtu madina sai na iso madina inji shi Amur ibn abasa fa haltu alayhi na shiga wajensa fa na nace ya rasulullah ata'rifuni yace ya rasulullah ka san ni bayan shekara goma sha uku yace ka san ni qala na'am anta alladhi laqitani bi makka. kai ne wanda ka haɗu da ni a makka? قال فقلت سينتي يا رسول الله أخبرني عما علمك الله وأجهله yace ba ni labarin abin da Allah ya sanar da kai ni kuma na jahilce shi ban san shi ba akhbirni anis sala ba labarin sallah qal salli salatar subh kai sallar asuba sannan ka kame daga yin sallah wato kada kai wata sallar nafila bayan kayi sallah asuba hatta tartafi ash-shamsu qida rumhin har sai rana ta ɗago iya gwargwadon tsawon mashi fa innaha taqlu hina taqlu baina qarnai shaytan domin ita rana yayin da take hudowa tana hudowa tsakankanin kaho guda biyu na shaytan wa hina idin yasjudu laha al-kuffar kuma a wannan yayin ne kafirai suke mata sujada summa salli sannan kai ta sallah fa inna salata mashhudatun mahdura domin sallah mashhudatun wato a bar shaida ce mala'iku suna rubuta ta mahdura ana halarta ta mala'iku suna halartar ta lokacin da kake sallah a wannan lokacin hatta yastaqilla dhillu birruh har sai inuwa wato ta tsaya tare da mashi wato ta tsaya cak a kasan mashi wato rayin da rana ta zo zawali kenan sun maksur anis sala sannan ka kame gabarin sallah fa innahu hina idin tufjaru jahannam domin a lokacin nan ake rura wutar jahannama fa idza aqbala al-fai'u fasalli idan inuwar yammaci ta fuskanto wato inuwa ta kai kai ta soma tahowa fasalli to kai sallah fa inna salata tun mahdura domin sallah a bar yi ma shaida ce a lokacin kuma a bar halatta ce hatta tusalli al-asr har sai kai sallar la'asar, asr thumma qsur an sannan ka kame ga barin yin sallah hatta taghruba shams har rana ta faɗi, fa innaha taghrubu baina ƙarnai shaytan domin ita tana faduwa tsakan kanun kaho biyu na shaytan wa hina idin yasjudu lahal kuffar kuma wannan lokaci ne kafirai suke mata sujada fa qultu ya nabi Allah sai nace ya annabin Allah fal wudu haddithni anhu to alwalafa bani labarinta fa qal ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu babu wani mutum daga cikin ku da zai kusantar da wato abin alwalarsa fa ya tamammad ya kukkura bakinsa wa ya ya shaƙarwa fa yantafir sannan ya face illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa hayashimihi face kurakuran fuskarsa da na bakinsa da na hancinsa duk sun zube summa idan ghasala wajha sannan idan ya wanke fuskarsa kama amarahullah kamar yadda Allah ya umarce shi illa kharrat ya wajhihi min atrafi lihiyatihi ma'al ma sai wato kurakuran fuskarsa sun wato sun zube daga wato gefen gemunsa tare da ruwa ya nuna cewa musulmi an san shi da gemu tare da ruwan haka za su yi ya daihi ila almirfaqain sannan ya wanke hannuwansa ya zuwa ga idan sawu eh, ya zuwa ga gwiwar hannu illa harrat khataya daihi min anamilihi ma'al face kurakuran hannayensa su ma sun zube daga wato a kashin daga gabar yan yatsunsa na sama tare da ruwa al'ulmula shine wato da wannan gabar ita ce ulmula ثم يغسل قدم ثم يمسح رأسه sannan ya shafa kansa illa kharrat رأسي من min شعره مع الماء alma face wato kurakuran kansa su ma sun zube ma alma'i tare da ruwa da min atraf daga daga gashin kansa ثم يغسل قدميه إلى الكعبين sannan ya wanke kafafuwansa zuwa ga idan sawu illa kharrat khataya rijlaihi min anamilihi maalma sai kurakuran kafafunsa su ma sun zube tare da gabar ɗan yatsunsa tare da ruwa fa in huwa qama fa salla to idan ya miƙe yayi sallah fa hamidallah yabo ga Allah wa asna alaihi ya kirari a gare shi wa majjadahu billadhi huwa ahluhu ya girmama shi billadhi huwa lahu ahl da abin da yake shi ma'abucin wannan ne wato ya girmama shi shine wannan shine surar karatun Fatiha wa farraga qalbahu lillah to kunji ya kuma tsiraitar da zuciyarsa ga Allah ya kakkabe komai daga zuciyarsa sai Allah kawai illan sarrafa min khati'atihi ka yawmi waladatu ummuhu face ya fita daga zunubansa kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi kun ga ba hajji ne kawai ba idan mutum ya hajji mabrur zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi wannan ya nuna ba kawai kananan zunubai ba har manyan ko wani fa ana maganar nafila ce wato in kai alwala irin wannan kuma ka tashi kai sallah irin wannan zuciyar ba komai sai Allah ba komai sai Allah <laughs> anan take anan take to ai a ce an yafe ma mutum kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi ai ga garba. gani abinda za a kamanta shi da ibadar aikin hajji aikin hajjin da ya zama to maburu فحدث امر من ابسا بهذا الحديث ابا امامه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابن ابسا سي زنت wannan hadisin ga abu umama sudai ibn ajlan kenan radiyallahu anhu ya daga cikin wanda suka yi mubaya'a tahta shajara fa alahu abu umama sai abu umama yace masa ya amru ibn abasa kai kai amru ibn abasa unzur ma taqul fi maqamin wahid yu'ta hadha ar-rajul a wato makami ɗaya kawai ya alwala yayi sallah a bama wannan mutum faqala amr sai amr yace ya ce ya aba umama faqad kabirat sinni shekaruna sun yi girma wa azumi ƙashina ya yayi rauni raba ajali ajalina ya kusanto kuma bi haja an akdiba ala Allah ta'ala ba da wata bukata ne ma Allah karya wala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam law lam asma'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa marratan aw marratayn aw thalatha da ban ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce sau daya ko sau biyu ko sau uku hatta adda sab'a marratin sai da ya kirga marra bakwai ma abadan bihi da ba zan yi zancen wannan hadisin ba walakin ni sami'tuhu akthar min dhalik sai na ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sama da haka to kun ji wannan hadisi amr ibn abasa kenan qawluhu jura'a'u alayhi qaumuhu huwa bijimin bijimin madmuma wa bil maddi ala wazni ulama ay jasiruna mustatiluna ghairu ha'ibin wato suna ƙarfin rai a kansa ba sa jin tsoron wani abu abinda suka ga dama suke masa هذه الرواية المشهورة ورواه الحميدي وغيره حراء بكسر الحاء المهملة وقال معناه غضاب ذو غم وهم قد عيل صبرهم به آه حتى أثر في أجسامهم من قولهم حرى جسمه يحرى إذا نقص من ألم أو غم ونحوه والصحيح, والصحيح أنه بالجيم وقوله بين قرني شيطان فإن سدي تكان كهوبيون شيطان أي ناحيتي رأسه كي كنا كنس بلابيو والمراد التمثيل أبن دعك نفي مثل تاوى معناه أنه حينئذ يتحرك الشيطان وشيعته أبن دعك نفي ألوكة نني شيطان يكي موسي يكي تنن تموسي إن الشيطان يكي تشوى إذا rana ta zo faduwa yara a rinka sa su a cikin gida saboda shaidanu suna da da nishadi a lokacin nan sosai shine misali mm, wai tasallatun kuma lokacin ne suke tasallufi suke samun iko akan mutane وقوله يقرب وضوءه معناه يحضر الماء الذي يتوضأ به وكيكسن تدرون الولنسا وقوله إلا خرت خطاياه فاتي ذنبان سنفادي أي سقطت سنزبي ورواه بعضهم جرت بالجيم والصحيح بالخاء وهو رواية الجمهور وقوله فينتفر أي يستخرج ما في أنفه من أذى واتو يبتد يبيج يباتي أبنك يتكين حنشنسا دولة والنفرة taraful am abinda ake nufi da an nasaratu taraful am wanda yake nuna cewar ba a so wajen face ruwa mutum kawai ya furzar kamar jaki sai dai ya sa hannunsa a nan in ya shaka sai sa hannunsa ba kawai ya shaka ya furzar ba haka kamar jaki kenan inda jaki yake ba a yi kuma an ce ba mu da mummunan misali shi yasa aka ce an nasratu tarafil an shine yan tasir ya kama kwifin hancinsa ya face eh, a ba ya matse ba ya face ta hanyar kwifin hannunsa ai ba wai kamawa zai ya ba zamar da hancin zai ba a kamawa zai yi haka sai ya face hmm. da wannan kun ga hadisin yayi bayanin lokutan sallah ta farilla a ta nafila lokutan sallah na nafila lokacin da ya halatta a sallah da kuma lokacin da ya wajaba a kani kun ga daga nan ne malamai suka samo kaidar rumhin din gwargwadon tsawon mashi ce lokacin da ya halatta a fara sallah sai rana ta dago gwargwadon tsawon mashi rana tana fitowa yanzu bakwai saura minti goma sha ɗaya to ba lokacin mutum zai fara sallah ba sai ya jira ta ɗago kowace ina ambaton cewa su sarkin ladanan madina shi yana lissafi ga agogo yanzu a minti ashirin amma kun san a da babu agogo ana rataya dukkan lokutan na shari'a da abin mutum zai gani abin kowa zai iya sani hmm. to amma mu a yanzu babu laifi mai kiyasi da mintuna mai kiyasi da mintuna ihtiyatan shine minti ashirin amma in mutum ya lura musamman da yake abin yana canzawa daga lokaci zuwa lokaci daga minti goma ma rana ta ɗago kusan ta kai ƙaidar rumhin ƙaidar hmm, rumhin kaga abin nan wato mita biyu kenan hmm, kamar daga nan zuwa inda zuwa wajen fenti na aya dan fa mita biyu ko ina malam ibrahim ado quantity sabiya <laughs> ko alhaji sani yan architect eh to kun gani tsawon kofar nan mita biyu ne aiko bai a kiyasi to shine in ka ga wato yayin inda inda ni tasowar rana daga kasanta daga kasa sassa in ta yi wannan tsawon to shi lokacin ya halatta a fara nafila in ba ta kai haka ba bai halatta ba mm. ko da kuwa a lokacin ta da sauran jaje-jaje ba abin dubawa ba ne jaje-jaje din tsawon tagowarta to daga nan aka samu kuma wani hadisi kun ga nuna mana falalar alwala kuma shi kansa abu umama da yace ka kula da abin da kake faɗa ya ga wato wannan aikin kawai a ce mutum zai samu wannan lada mai yawa to falalar Allah ce amma kuma shi kansa aikin gagarba da ne hmm? yanzu da mutum zai iya kiyaye sallah wanda ya tashi ya yi ta raka'a biyu din nan zuciyarsa babu komai sai Allah a ciki mutum ya bincika ya gani wace sallah ce kai haka Kudi rahamar Allah amma kokar eh ko alhamdulillah insha Allah ta dadin ka san ai alhasanatul madiya kyawawan ayyuka da suka yi na farko suna tasiri akan gaba gabaɗin ta zamanto ko da an samu shagali sai ke kyau eh, Allah ka bamu amma dai wallai lallai mutum ya yi mujahadar yin wannan mutum yi mujahadar wannan ko sau ɗaya ka samu a rayuwar ka kan cewa yi irin wannan sallah Ka yi alwala kyakkyawa irin wannan alwalar kuma ka tashi da ka tashi sallar ka kakkaba komai a zuciyarka sai Allah daga cikin abin da zai taimaka maka ita sallar nan ba goma ake ba babban abin da zai taimaka maka zuciyarka tana tare da abin da kake faɗa in kai ce Allahu akbar kana cewa Allah ya fi komai kaga gaba a ce shi ne wanda ya fi komai ba a'a Allah ya fi komai duk wani abu da kake tsammani Allah ya fi shi ko wani abu ya faɗo Allah ya fi shi daga wani abu ya taso Allah ya fi shi ka ce Allahu akbar to kuma yin kana yin fatihan nan ka rinka suranta abinda Allah yake tsakani da kai in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya ce bawa na yayi min yabo arrahmanir rahim bawa na yayi min kirari maliki yawmiddin bawa na yayi min eh, kirarin ban girma daukaka ya daukaka ni haka yanda da zo a hadisan abi huraira in ka ce amin din nan ka halarto cewar kana cewa Allah ya amsa wannan addu'a ne mala'iku ma suna cewa amin kuma Allah zai gafarta maka zunubanka in kana karatun sura kana halatto da ma'anoninta in kai Allahu akbar kai ruku'u kana cewa subhana rabbiyal azim ka suranta cewar girman Allah din gashi nan ka dukufa haka ka dukufa sannan in ka dago kai ya din sami Allahu liman wato kana bibiyar abin da kake faɗa ai kaga an nuna mana abin da zai sa zuciyar tamu zai taimaka mana ya zama to mun kakkabe kowa in ba Allah ba daga wani abu ya taso ka mayar da tunaninka akan wannan karatu in kana wannan mujahadar ko ta dan tafi in dai kana dawowa to ka tsarkake ka yi wannan kokarin amma wanda yake zai zamanto cewa shi san bai ma san wannan komai din ba kai Allah wannan wane mutum ta irin su urwata bin zubair urwata bin zubair da aka ce za a yana da gangarin abin da yake samu masu diabetes aka ce sai an yanke kafar sai aka ce sai an sa masa banj anesthesia wanda zai ɗauke hankalinsa ya ce ba zai yadda ba a ce yana da ransa hmm. ya an ɗauke masa hankalinsa ba zai iya shaidawa la ilaha illallah sai ce idan labudda sai an ji lokacin da ana jin tsoron cewar ko zan ji zafi ko ba zan iya a ah, jurewa ba a tsaya to a bari ina tayar da sallah a yanke kafa yana tayar da sallah da sallah aka zo aka ɗauki zarto aka yanke masa kafa wannan da hadisi ingantacce riwayar الله bari mu karanta hadisin karshe alhadisu tafi wa talatin babu da cikin alami da salatu nuru azim eh to shi muke kawo barai wala yanaluha illa al-khashi'un ba eh eh eh shi ne ba Allah aya mai ahdari malami ne salihi murabbi الحديث التاسع والثلاثين بعد الأربعمائة حديث نتري هدن ثلاثين دسرة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه دقى أبو موسى الأشعري الله يدد شيقا عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله تعالى رحمة أمة إذا الله يي نفن يجيكا الأمة qabada nabiyaha qablaha sai ya dauke annabinta gabaninta wato sai ya dauki ran annabinta annabinta ya riga zuwa ya riga ta tafiya faja'alahu laha faratan wa salafan bayna yadayha sai Allah ya sanya shi zamanto farat shine wanda yake wucewa gaba kuma wanda zai zamanto magabaci al-farat shine wanda yake fara tafiya ya gano inda ruwa yake bayna yadayha ya zamanto a gaban su a gaban al'umma wa idza arada halakata umma in kuma ya Allah ya nufin halakar da al'umma azabaha wa nabiyuha hayy sai ya azabtar da wannan al'ummar ta yana da rai ya gani Allah ya faranta masa rai cewa gashi ya halakar da wannan al'ummar da suka karyata shi fa ahlakaha wa huwa hayyun yanzu sai ya halakar da al'umar alhali shi yana da rai yana gani za a halakar da su fa aqarra ainahu bi halakiha ya sanya ya wato idanunsa da ganin halakar wannan al'umma da suka karyata shi hina kazzabuhu wa asau amrahu yayin da suka karyata shi suka saba umarninsa rawahu muslim muslim ya ruwaito shi to haga ya nuna cewa mu Allah yana son mu da rahama tun daga shi Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta fihi Allah ba zai musu ba ne yi musu azaba bane kana cikin su hmm. to Allah ka cika mana rahmatka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk